assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu a koda yaushe kuna biyo mu za ku ji kun daɗe ba ku ji mu da sanata tawa ba a wannan gida kuma kun saba ji mu da sanata tawa akai akai amma saboda ba ku ji mu da sanata tawa ba sakamakon makamai da sanata tawa take iba a cikin wannan <laughs> gida dan sanata tawa tana iban makamai kuma muna tausaya mata da wannan makamai akwai dan yalon dan yalon arewa wanda ya sa sanata tawa a gaba ya bige bagon mai bulala ya bige waye ya bige waye ya bige kudawa ma har suke ke in shigo dan yalon arewa dai ya dami gura mada ya damu kudawa a wannan gida da ke kano gidan damban jihar kano to yau dai sanata tawa an taka dambe a gwaninta ya nasara ya yi kisa ya bige dan yalon arewa duk dai da akwai complain da na ji mutane suna ta yi a baya ana cewa bago mai bulala ya fara bigewa amma kuma dai lafari bai ba da wannan kisa ba to me sanata tawa za ta ce to assalamu alaikum al'umma ne ne fatan alkhairi duk inda kuke je na masoyana to na ji abin da ka ci amma kuma mm. ni ka san fa yasa ina kuri sosai eh. ina da confidence yasa nake kuri ni ban gan wani baharan da zai zo mhm. ya addabe na ba eh. ko ba kudi ba a yi shi ba eh. duk addaba ta da za ka wuyar ta dai ka ban fansa in dai ka ban fansa to da yaddan Allah na gama layinka ah. sai dai a biyo wani kuma to ke yanzu sanata ta ke kina tunanin cewa duk wata damin ke da za a yi ke bai dame ki ba kina tunanin cewa inda za a baki fansa wannan addaba za ki rama abin da ke ni na gaya maka musu bawo eh. ka leka gidana na leka gidanka ni sanata ba gudu ba tsoro tare da ni ainihin dai da gura maɗa filin yaki eh. wallahi ba na fargaban komai me aka yi aka yi wani yalon tula eh. me aka yi aka yi wani yalo ma da za a ce wai ya addabe ni ƙarya yake tsaya sanata tawa hmm. duba da cewa mun ji inda mutane suke tare da cewa fa hmm. kisan fa ke aka fara bigewa sannan aka ce ba a kisa ba aka ba da aka bari ya tambaye ki nake yi duniya ya san femi cewa shi masoyin arewa ne ah. duniya sun san da wannan abun yau da ba don Allah ya ga zuciya ba kuma ya gan cewa da gaskiyan ba ago bai dafa ba mm. wallahi da ya dafa ko me za a yadda femi ya riki annan ya eh, kalla eh. wallahi da ya dafa femi sai ya amma an ce wai wasu sun ce da aka duba hannun sa kafin a duba hannun sai ya mana a a a tsaya ai dan ban ba hago dama haka yake shiga yake yin yazo ki tsaya ki ji abin da ake faɗa mana ba shiga ba ana miki maganar da ya dangwali kasar an ce ya goge a bayan ah, rigarsa in ji mutane dan dai ni ban kalli dan ban ba amma wallahi ba wannan abin kawai da kan san arewa wani lokacin ba sa ɗauka kaddara ah, yanzu nufin ki arewa ba sa ɗauka kaddara kenan wallahi ba sa ɗauka eh. sun fi son kullum su su gan su ne da maliki eh. kuma Allah shine to yanzu sanata ta wazara idan ki da kyau ki ga wannan dambe gashi nan zan dan sa miki ki gani a gefe amma yanzu na eh, ni yanzu mm. ai da yaddan Allah kaga wannan kisan da aka yi to alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya share man hanya eh. takobi sai ya koma inda ya fito da ya to kafa ki tunani mm. gobe eh. lahadi mm. za a buga damba tsakanin dan yalan arewa da dogo mai takasara a ban sarauta Allah ya ba mu yaya kike ganin wannan dan man? Allah ya ba mu sa'a kuma idan rabo ne Allah ka ba mu in ba rabo bane Allah ka wargaza shi mm. kawai shine fata Allah ya wargaza me kenan in dai ba rabo bane Allah ka wargaza ba. in kuma rabo ne a gare Allah ka tabbatar mu ke in rabo ne a gare ki Allah sa a yi Allah ya tabbatar da shi to in ba rabo bane ka a yi dan ban na bane Allah kakka bani sa'a ah, shikenan to da ma misali dan ban ne duka baki so eh haka ne Allah ko oh, ki roƙo ki ce Allah ba mai rabo sa'a to Allah ya ba mu sa'a yau mai rabo sa'a ko Allah ya bani sa'a <laughs> a ba ki ce mai rabo <laughs> Allah ka bani sa'a to sai ta tawa duba da cewa mm. ke kin saba kuri mm. kina cika baki mm-hmm. kina tinkawo mm-hmm. kina wani mm-hmm. fele ke kina waye a tsaya mana ai na yadda da eh, yana amma kuma me yasa me yasa a 'yan kwanakin baya mm. da wahalar da kuke ci da gashin da kike ci idan an neme ki kike gudu kike ɓuya amma kai shaida ne musu babu ka san na tafi gida na tafi in gano tsohuwa ta ah, ka san da ina gari duk abin da za a yi gidan nan kai ma ka sani ba bugewa ba ko barin mota aka yi da ni gidan nan ka san sai na fito na yi faɗi ra'ayina amma kwana biyu da ake kashe kashen kai shaida ne ka san na tafi ganin tsohuwata kuma gashi Allah ya dawo da ni cikin rai da koshin lafiya mm. ran da aka buge yalo mm. ran da aka buge yalo a ranar na tashi ran da yalo ya buge ni mm. ya buge mun alikanin bello ya buge min mai takwasara ba eh. ranar na taso na bagaban tsohuwata eh. a ranar na tawo garin to yanzu sanata tawa ai ana kiran na ce da mahaifiyata ni to tsaya sanata tawa da kina can aka buga miki wannan kisa eh. an yi wa dogo mai takasara eh, ni na sa cikin bakwai an yi ali ya bige shi ya kika ji a mm. ranki ah, ya ko zan ji mm. ai bai rawa gani ba ai ni a guri ah, na ya kake san rai wallahi bai rawa gani ba kamar yaya sai da Allah ali bai rawa gani ba eh. saboda me yasa a bakwai kai uku to me kai ah. ainin ka ga yanzu na sadu da na mika maka to yanzu ba ganin Ali Kanin Bello tsaya. Idan ka gan na sajuda yanzu ne akan damban mai takwasara da Ali Kanin Bello. Eh. In ka gan na mika kai gori ya hau. Eh. To fa sai ya rama wannan kwaya bakwai. In ko bai rama wannan damban bakwai ba to duk ya koma baya. To yanzu misali an ce an sa musu dambe a mm. gawan batura na dubu mm. ɗari kuma an je mm. sai gashi damban alƙanin bello ya fito ya tuɓe yana huci yana huci yana juyawa nan ya juyawa nan alƙanin bello. sai ga dogo ya fito amma daga baya da dogo ya ga kumburin ali ya ga ali kamar ya zama kamar guda uku shi kadai mm. sai muka ji dogo an ce wai bai da lafiya ba zai samu damar yin wannan wasa ba to me ki ce da wannan duniya fa sai da lafiya ake eh haka ne in ba lafiya ba lalle ba dole mm. shi kuma ali karin bello ai ya san waye mai takwasara a da ko a yanzu a gobe ma ya san eh. waye mai takwasara eh. mai takwasara inda dan biya da ka da shi shi baya wani tsaya ya je wani wani sarkwalle ba eh. kawai kisa ya zo ya zo in bai zo ban shi ne nasara ya yi kina so ki gaya wa masu saurare alƙalan bello shi sarkwalle ke zuwa yi ah, to in ba sarkwalle ba ka buge ni jiya mhm. na zo yau na ce ka bani fansa eh. ka ce min in ya haƙuri eh. ba yanzu ba to me kake nufi me kake nufi ba ni dan ban mana to kuma misali na ga bai bashi kuma me isa da aka je wani batura kuma bai ya bashi ba Allah yadda ma sai ya bayar iya so ko baya so da yadda. Allah Allah sai ya ingiza shi sai ya bayar ni yanzu ina kan bakana hmm. alƙanin bello eh. in dai ba kaddaran wasa bane ya ci ba min mm, me ta kwasara ba eh. in dai ba kaddaran wasa bane ya zo mai ba wallahi sai na cikewa alƙanin bello goma ah. sannan zan rabu da shi ah, okay sai kin cike masa dan ba goma wallahi sai na cike mai sanata ina raba ki da kiwon kyalla kina killata haihu ai Allah na ce maka eh to haka ne Allah shi yake yin komai gaskiya ne to amma yanzu baki duba cewa alƙanin Bello fa yanzu a yan dan baga baki daya a Najeriya ba wanda ya kai lafiyarsa me me lafiyar nashi ban gano hutu ina wani lafiya wallahi malam saurara musu eh, ba ke kai baka gan barin motar da mai bulale mai bane to tsaya me isa har yanzu to jumana kuma yi a gobe ba go na bashi dambe ai ba ya ya kama yanzu kina nufin ba go mai bulale wallahi baya bashi dambe in dai ba go ya ce mai taho mu gama wallahi ba a yanzu kina nuna hago mai bulala yana kama alƙalin bello shi ku yake kamawa to aina ai ga san muna yiwo ayi gobe sai jurare ai ayiyo ayi gobe sai gura mada ai shi ba hago mai bulala so yake ma ya bashi fansansa. amma lidin ya bu ya to ai an ce ba hagon ne kasa ya ba da fansa ne ba wannan maganar to za dai mu zira ido ma gudu ba za mu zira ido mu gani yanzu a ƙarshe masu kallon mu kamar yadda kuke jin mu da sanata tawa mm. a wannan lokaci muke gaya wa masu kallo eh, za a buga wannan damba tsakanin alƙanin bello gobe idan Allah ya kai mu da dogo alƙanin da kanin yalan arewa da dogo mai takasara za a buga wannan damban sarauta idan Allah ya kai mu to masu kallon mu akwai wani shararre hira da zamu yi da sanata tawa idan Allah ya nuna mana ranar litinin ranar litinin za mu je sanata tawa za ta shi studio namu za a yi wannan hira da ita lokacin da za mu yi wannan hira sanata tawa ta ce duk wani wai jamus da wani bakude wanda yana ganin cewa abinda take faɗa ba daidai bane saboda haka ya kirawo ta a waya ta bashi amsa daidai da daidai abin da take faɗa to saboda haka masu kallo masu sauraron mu in Allah ya yarda za mu ba ku time ranar monday za ku iya kira mu a waya lokacin da muke hirar sanata tawa sha biyu zuwa karfe kai har zuwa karfe biyu dai mm. in Allah ya daga karfe goma sha biyar rana dai za ku iya nemo mu a wannan lamba kamar yadda zan ba ku wannan lamba 081 yawa 45 ta, 4539 eh, 6333 lambar dai da nake sawa akan whatsapp dina kenan akan youtube dina ka wuce take tafiya saboda haka sanata tawa ni na san ki kiyaye kunnen ki wallahi jamusawa akwai wanda zai bugo miki waya ma ina ji ba za ma ki iya mai masa da amsa ba wallahi tallahi kowaye ne kowaye ya bugo ko bismillah kin shirya ko akwai mutanen saudiya dama suna nan suna jiran wannan ranar a ce ga bango shi ce ko to akwai tambayar da za miki ba za ki iya bada amsa ba saboda haka masu kallon mu masu sauraron mu ku jira mu in Allah ya soya da inda muna rai muna rayi ranar litinin kar ku manta in Allah da ranar litinin yau muna yau muna ɗaya ga wata eh yau muna asabar a ɗaya ga watan goma 2022 to kaga ya kama uku ga watan goma 2022 in Allah da zami wannan shahararriyar hira da sanata tawa a studio na musu musbahu kano in Allah da mun gode ala saka da